فانسلخ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ومثله كمثل الكلب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها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 ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallacin juma'a na umar dan kaddam da ke nan headquarter ƙungiyar izala ta ƙasa baki daya otako bega janshin birnin tarayya abuja a wannan rana yau muna goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau muna shekara 1443 lissafin nasara ɗin mishan 17 ga watan hudu shekara ta 2022 gudunmuwar marayu ku ce Allahu akbar Allahu akbar Kabi Ultramodern Enterprises Kabi. Ultramodern Enterprises sun aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi ta naira dubu ɗari biyu. Allah ka yi duke su albarka. Ya Allah ka yi ma'aikatan su albarka. Ka yi wa kamfanin su albarka. Duk inda za a zuba jari a ciri ba Allah ka gwada musu. Duk inda za a shiga a samu matsala da dariyar maƙiya Allah ka ba su ikon kaucewa. Alhaji Isa Balarabe ya yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka saka wa alhaji isa balarabe da alkhairi kai wa dukiyarsa albarka kai wa zuri'arsa albarka idan yana da iyaye ka musu albarka in su riga ma Allah ka lullube su da rahama inuwa nasiru gombe inuwa nasiru gombe ya yi ko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin inuwa nasiru gombe Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wa dukiyarsa albarka kai wa rayuwarsa albarka Amina Muhammad Junaidu ta aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ishirin. Allah ka saka mata da alkhairi. Allah ka yi duke ta albarka in tana da miji ka masa albarka. In ba ta da shi Allah ka ba ta na kwarai. In tana da kishiya Allah ka zauna da su lafiya. In ba ta da shi Allah ka bar mu kar ka bar muguwar kishiya mai zuwa gidan boka ta shiga gidanta. wasu bayan Allah su biyar sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma goma naira dubu hamsin Allah ka saka masu da alkhairi Allah ka san su kai su albarka ka biya musu bukatunsu duniya da lahira wasu bayan Allah su goma sha biyu sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu biyar biyar sun ba marayu gudunmuwar naira dubu sittin Allah ka saka musu da alkhairi Allah kai duke su albarka Allah kai wa su albarka wasu bayan Allah da ɗari biyar dubu ɗaya dubu biyu dubu uku har zuwa naira hamsin sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da goma sha hudu Allah kai musu albarka kai wa su albarka kai wa su albarka ka biya musu dukkan bukatun na alkhairi ka tsare su da mugun ji da mugun gani da bakan kadara waɗanda suke miƙowa a nan cikin masallaci kamin a fara tafsiri sun miƙo naira dubu goma sha takwas da ɗari shida da arba'in jimillar abin da aka tara wa marayu naira dubu ɗari shida da arba'in da biyu da ɗari shida da arba'in Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya wa dukiyar ku albarka in Allah ya yarda ranar ashirin ga wata muke sa rai shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya fadilatu sheik a doktor a imam abdullahi balalau zai ainihin shigo birnin tarayya abuja daga adamawa ranar 21 in Allah ya amince ranar za a fara kaddamar da wayannan gudunmuwa ga marayu idan Allah madaukin sarki ya amince Allah ka tsawaita rayuwar mu ka nuna mana lokaci saboda ku ci gaba da bada gudunmuwar marayu Allah ya muku albarka ku ci gaba da bada gudunmuwar marayu Allah ya dukiyar ku albarka ku taimaki marayu Allah ya zuri'ar ku albarka Allah ya tsare kai tsare ƴaƴanka jikokinka da ba ya fama nan gaba Allah ya kan tsare su saboda kakansu mutumin kirki ya Allah ka tsare mana zuri'ar mu gaba daya ya Allah ka tsare mana mutunci mu ka tsare mana addinin mu Allah saboda wannan aiki da muke na malayu ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashin alkiyama akawun na malayu suna akawun din Jibius Orphans and Less Privileged Foundation Abuja banki shine Jaiz Bank lambar akawun 000

li jahannama dan wutar jahannama kasiran min aljinn wal ins da yawa daga cikin mutane da aljanu mun fassara wannan jiya ya zaka ka gane su Allah ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba sa fahimta da zukatan saboda Allah ya toshe zuciyar idan zuciya ta toshe komai ya lalace wani mawaki yake cewa zuciya ita makance yace ganin ido bai yi fa'ida ba idan dai zuciya ta riga ta makance wayannan idanun guda biyu ba su da wani amfani mun ce duk abubuwan da ke controlling din rayuwar dan adam da masu kaiwa zuwa ga alkhairi da masu kaiwa zuwa ga sharri duk ina suke a zuciya suke daga zuciya ake controlling nasu sai Allah ya ce walahum azanul la yasmauna biha wayanda mutane suna da kunnuwa fangara fangara amma ba sa ji da kunnuwan saboda me saboda Allah ya toshe kunnuwan wa qalu qulubuna fi akinnati wa qalu qulubuna fi akinnati mimma Now. Wakaru suka ce ƙulubu na zuka mafi a kinnatin suna cikin wata toshiya cikin wani rufi min mata da una ilaihi daga abinda kake kiran mu zuwa gare shi kaji kafirai suna magana da annabinsu suka ce fi azarina waqaru a cikin kunnuwanmu kuma akwai wani nauyi da Allah ya sa ya toshe kunnuwan namu to idanunmu ma akwai matsala wa min bainina wa bainaka hijabu tsakaninmu da kai kuma akwai hijabi saboda ka ba ma ka to tunda ba ma jin ka zuciyarmu ta toshe ba ta fahimtar ka idanunmu ba sa ganin ka to ka rungumi kaddara kawai amal ka je kai aikin ka wanda ka dora wa kanka inna na amiluna mu ma za mu ci kai aiki ci gaba da aikin da ke gaban mu ka ga dai su mun buƙo mun ba yadda za a yi shi wannan ya ma gane ina gaskiya ta nufa to Allah yakan toshe kunnen bawa da mota za ta yi horn zai ji ƙara ya kauce da za a ihu a kururuwa zai ji kururuwa ya kai dauki amma duk qur'anin da zaka karanta masa ba zai shiga ba duk aya da zaka ja masa ba za ta shiga ba duk hadisin da ka ja masa ba zai shiga ba to irin wannan mutumin Allah ya yi shi ne kawai domin ya danna shi wutar jahannama karka bata wa kanka lokaci sai Allah madaukakin sarki ya ce walahum a'yunu sannan ga su da ido kuru-kuru amma la yubsiruna biha ba sa gani idanu me yasa ba sa gani da idanu saboda an taushe musu basira basaru ne kawai saura idon na ciki mai ganin an toshe shi wanne ya saura wannan na wajen shi ne wanda ya saura to ai fa inna halata amal amala absar ba makanta ido ce mugunyar makanta ba wannan karamar matsala ce ka makance don ka bai gani na'am kana da damuwa a duniya kana da bakin ciki a duniya amma bakin ciki mai sauki ne babbar makanta shine zuciyar take cikin kiraza ta makance to wannan ganin na idon bai da sauran amfani domin makahu wanda baya gani ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi yake gaya mana Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi da masoyansa guda biyu su wane ne masoyansa guda biyu ya rasulullah ainihi idanunsa guda biyu kana gani Allah ya kwace maka ido ka zama makaho amma kai hakuri kai tsafi ba ba kai canfi ba baka ce wani ya jawo maka ba ka dogara ga Allah Allah ya ce to in kiyama ta tsaya ba zan musanya maka idanunka nan da komai ba face aljanna saboda haka duk makahon da ya hakuri da wannan jarabawar ya bi Allah ina ne sakamakon shi sakamakon shi aljanna da tashi alkiyama kenan makanta ta ido babban matsala ce ba babban matsala ba ce amma idan idan na can cike makance to wutar jahannama zaka je to nan ne bala'i ya zama bala'i irin wayannan mutane sai Allah ya ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobin gida suke kamar dabbobin gida me yasa aka siffanta su da dabbar gida ba a siffanta su da dabbar daji ba malamai suka ce saboda dabbar daji ta fi dabbar gida hankali dabbar daji ta fi dabbar gida sani mai take yi ya za ka gane wannan da mafarauta za su yi farauta su kama biri ko wata dabba ta daji su yanka bayan sun yanka to da kai da kafafun da fatar rami za su tona su binne me yasa za su tona rami su binne domin barewa ce duk barewar da ta zo ta ga yanka yar uwarta in ta burdada da gudu ba za ta ƙara dawowa wurin ba ba za ta dawo ba in biri ne ga an yanka biri dan uwansa ga kan ga kafar ga fatar in ya burdada ya gudu ba zai ƙara dawowa wurin ba shi yasa dole su tona rami su me su binne saboda shi yanzu ya ga wani abu ya samu dan uwansa sai da mataki bahaushe ce in gemu dan uwanka ya kama da wuta me ya kamata ka yi ka shafa wa naka ruwa dabbar daji kenan to amma dabbar gida dauka kana da raguna guda ashirin sai ka kama ɗaya ka yanka sauran sai su ce la tsautsai ya hau kan wane amma dai mu alhamdulillah bai shafe mu ba jibi ka kama ɗaya ka yanka a gaban su ka daddatsa ka soya a cinye naman sai su ce wannan shi kadai abin ya shafa su sauran bai mai ba bai shafe su ba daga nan har wanda ke cewa tsotsai ya fada kan wani shi kuma tsotsai ya fada kansa a yanka shi dabbar gida ita ke da wannan rashin hankali. yanzu da zaka siyo rago da zaka yanka a babban sallah ran sallah da safe an kwanto rago an ɗauko sharbe biyar wuka za a yanka sai ragon ya kuce aka bi rago da gudu a kama ana kulle kofar gida kare fita an kukulle an zagaye gida har an gaji ba iya kama ragon nan ba ya za a yi sai a samu dusa ko gari ko kaikai ko wani tsaki sai a zuba a kwano sai a je a karkada masa a gaban shi dudu karai wai da an karkada a gaban shi sai manta da duk matsalar da ta faru a baya sai ya zo ya kama cibiyar haƙƙi da gaskiya sai ka zara hannu ka kama kayanka ka je ka murkushe kayanka to dabbar gida ke da wannan rashin hankali dabbar daji ka kama ta ta kuce to sai dai ku haɗu da ita a lahira amma ba a nan duniya ba to tun da wayannan mutane sakarcin su ya kai ƙarshe ga mala'ika mutuwa yana musu ɗauki ɗai ɗai amma har yanzu ba su yi hankali ba har yanzu ba su faɗaka ba sai Allah ya siffanta su da dabbar gida yace ulaika kal an'am wannan kadaban dabbobin gida suke sai Allah ce kai bal hum adall Allah ya ce waɗannan sun fi dabbobin gida bata sun fi dabbobin gida bata wallahi kuma gaskiya ne wanda ya bar Allah akuya sai tafi shi wayo sai tafi shi hankali ya zaka ka gane wannan ɗauki misali idan busuru ya bi akuya da barbara za ka ga kamar za su tada gidan ta faɗa nan ya faɗo namiji a gaishe ka ta kurda nan ya kurda ta tsallaka katanga ya tsallaka ta tsallaka can haka zai rinka bi ba daga kafa idan ya matsa mata lamba sai ta tsaya shi ma sai ya taka burki ya tsaya yana haki shi kadai to sai ta tsuguna sai ta yi fitsari in za ta yi fitsarin nan shi kuma sai ya lallabo sai ya sa hancinsa ƙarƙashin fitsarin haka ne ko ba ku taɓa gani ba idan ya sa hancinsa ƙarƙashin fitsarin fitsarin ya diga a kai sai ya sinsina fitsarin ya shaƙi iska fitsarin kun san dalili tsuntsaye da dabbobi akwai waɗanda Allah yake yi musu wata baiwa irin ta professionals yanzu kama alhuda huda injiniya ne an ba mu sa a cikin surutan namli shi water resources and environmental engineer ne to shi ko bunsuru a profession ɗinsa shi kuma medical doctor ne bunsuru dokta ne eh kuma dokta ma gynecologist karka na masa hankali me yasa da tafi fitsari fitsarin yasa hancin sai daga yake so su da fitsarin idan mace ta je asibiti tana so a mata pregnancy test a gano tana da ciki ko ba ta da ciki me za a ce ta kawo fitsari za a ce ta kawo saboda ta hanyar fitsari ne ake iya gano abin da ke cikin mahaifa to shi ma Dr. Dan Akuya shi yasa ya sa kansa wannan na'urori da idan mace ta kawo fitsari a mata test na pregnancy likita yake diagnosis shi Dr. Dan Akuya duk wa'annan na'urorin Allah ya sa masa su a cikin kansa ba sai ya je laboratory ba da ya sansana fitsarin ya shaƙi iskar fitsarin ƙwaƙwalwarsa za ta yi diagonizing sai gane akwai nan tana da ciki ko ba ta da ciki idan akwai tana da ciki an samu matsala Allah ya hana shi bi akwai da ke da ciki shi yasa da ya ji akwai tana da ciki sai ga malam ya haɗa fuska ya ɓata rai yayi abu san kam rina. yana wani haki yana wani muzure shi kadai ai hakuri kaddara ta riga fata eh saboda matar wani ce tunda tana da ciki to karshe haka zai karkata ya karkata yana dai waiwayawa dai haka ne zai hakura ya san inda dare bashi amma idan ya ji bata da ciki za ka ga har wata murna take kama shi saboda haka sai ya ja baya sai ya wani cin taya tukuna sannan an gara karatu to ga tambaya ɗan akuya bunsuru Allah ya hana shi bi matar da ke da ciki saboda matar wani ce kuma ya haƙura. kai yanzu Allah ya ce ka haƙura da bin matan mutane da yayan mutane amma kan kika daina kana nan kana zina da yayan mutane har da mata aure bayan kuma ka san Allah ya hana kai a Qur'ani ma aka sauka maka ba ilhama aka maka ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi da fi kowanne annabi daraja shi ya kawo duk da haka saboda taurin kanka ka ki ka je ka ci gaba da yi shi ilhama kawai aka masa amma ya hakura ya bari da Allah in dai da adalci a duniya da kai da bunsurun nan ya fi hankali wa ya fi sanin me yake yi Allah ya faɗi gaskiya yace ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce kaman dabbobin gida suke kai sun fi dabbobin gida ma rashin hankali da lalacewa tun daga dabba gida ta haƙura da abinda da Allah ya hana ta yanzu fa zina abokai ne ke zina da mata abokansu idan kaga aboki yana yawan zuwa gidanka yana yawan yi ma mataka kyauta ta ka masa burki i am very serious kawai yazo a ah, larayya kike haɗan ah, lada ina nan lafiya kalau look you look gorgeously gorgeous kawai sai cire dubu ɗari biyu da hamsin ya bata kai da kake ƙyar kake yi wa mata kyautar naira dubu ishirin ko ya cire dala ɗari biyar ya bata gobe jibi samu faskare ta mai burki ya ƙara shiga gidanka karya masa kafar baya akwai shigantaka ce shi sa wata ranka kuna zo kuna hira in ya dan dade bai zo ba to wani kan na ta'ala yana gari kuwa wai ba ta kace ke tambaye ka ta ala yana gari in ka ce menene ta ce kwana biyu ban ji motsinsa ba an fara samun matsala ta ka masa burki kai ƙara shiga maka gida wallahi akwai wanda yake gaya min abokinsu a nan abuja ya yi ban kwana da matarsa ya tafi airport ya haɗu da gosulo akwai wani gosulo da ke harɗewa a kan hanyar nan wani lokaci ya samu gosulo ya harɗe har jirginsa ya tashi bai samu fita daga gosulo ba yanzu ba yadda ya yi a ta riga fata dole koma ina gida ba al'adarsa ce zo gidansa bai buga wa matarsa waya ba ko daga ina ko daga ofis ya tazo sai ya buga mata waya rannan kaddara ya manta bai buga mata waya ga mata cewa na samu matsala na yi missing flight na ba ya kuma zo kan hanya bayan ya shigo gari kamin ya karisa gida wasu yan harkoki suka rike shi duk dai bai mata waya ba sai da malaice list ya karisa gida kun san me ya samu abokansa guda biyu suna zina da matarsa abokansa su biyu waɗanda duk duniya babu wanda ya da su kamar su a gidansa a ɗakin shi akan garan shi Ya ce sai da ya ji juwa tana ɗibarsa kamar baya gani ko mai me ga riga an sha masalla an gama cutar da shi mai gadi ya haka ai dama kana zuwa tare da su duk sanda suka zo shi wannan he used to dash me 20,000 naira to ko baka nan sun zo ba zan hana su ba shi yasa suke wucewa cikin gida shi yana ganin suna yi wa matarsa kyauta da yayansa da mai gadinsa bai san bala'in da aka kulla mashi ba karka da kawai abokin ka zo kullun ya dauki kudi ya ba matarka uwarsa tana kauye in fi sabilillahi zai je kai mata da zaka je ka samu uwarsa raban da ta ci naman kaza har ta manta wata ma har hakorinta ya fara dabi da za ta cije ka sai an maka allurar tetanus amma bai taimake ta ba sai kai ina babansa yake da za ka je ka same shi ya bushe ya koɗe wani tsofin fada da za ka kyasta a shana ka sa masa a kwabri tana iya kamawa amma bai taimake shi ba sai mata ka zai wa kyauta ba laifi bane kyauta ta al'ada amma akwai kyautar da ka ganta ta wuce hankali babban musifar da ake fama da ita kenan yanzu cin amana tsakanin abokai matar ka kasa ka tsare ba wasa wasa wasa banda budewa abokanka kofa akan iyalinka musamman yan boko nan da kuka sha boko kun dauka wayewa ne wai in bai nan ma wai abokinsa wai zai zo wai ya kifin ta company wai mai gidan bayana ta dafa musu shayi a zauna a danin tebur ana shan shayi da samosa da pringles ana dariya har tafawa ake yi wai matar abokinsa je kai kuma baka nan kana Port ko kana Lagos kuma baka Najeriya wani ma a zo a zauna a fado kujera ɗaya da matar mutane wai ana kallon talabijin da Allah mu da kofar banna ko ba mu da kofar banna ba a mu da kofar banna kuma shi ba ruwansa dan boko da ya sha boko zalla ba mata sirki da sunna ba wallahi da zai zo karfe 10 ko 11 na dare ya same ka da matar shi kuna shan shayi ransa ba zai baci ba sai kalle kai ce hi kuma har labari zai bada ya ce Adamu is my best friend whenever I am absent he used to take care of my beautiful wife sauna kira mani sha sha sha in kaga sakarai ku hota tare Allah ka gafarta mana Allah ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ya ce ulaika humul gafiluna waɗannan su ne rafkananu inji Allah Allah ka raba mu da rafkana akwai na kwarai a cikin yan boko akwai ahlus sunna a cikin yan boko to amma dai akwai irin waɗannan su ba waɗanda na ambata me Allah ya ce a gaba da rama walillahi al-asma الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه kai suka baro Allah ya ce wa lillahi asmaul husna Allah yana da sunaye masu kyau yana da mai sunaye masu kyau duka sunayen Allah masu kyau ne a suratul daha Allah ya ce Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ba abun bautawa bisa cancanta sai shi lahul asmaul husna kuma kyawawan sunaye beautiful name beautiful attributes nawa ne ne na Allah ne sai Allah ya ce to wa'annan kyawawan sunaye fada uhu biha ku kira shi da su ku roƙe shi da su ku yi addu'a da su addu'a ta kasu shi biyu akwai du'a'u masala akwai du'a'u ibada du'a'u masala shine wata bukata kake da ita a wajen Allah kake roƙo ya baka ita ake ce du'a'u masala du'a wa ibada kuma zikirori ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ake yin su a lokacin na musamman da wurare na musamman a matsayin ibada da bauta ga Allah madaukakin sarki wannan su ake cewa du'a'u ibada to sunayen Allah duka ana du'a mas'ala da su kuma ana yin me wa ibada da su shine fada'uhu biha Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i kabar wayannan da suke yin ilhadi a cikin sunayena suke ketare iyaka su karkatar da sunayen Allah ko kuma su kira Allah da sunayen da ba shi ya kira kansa da su ba duk wanda yana cikin ilhadi Allah ya ce sayujzauna ma kanu ya'malun da sannu za a sakan ka musu da abin da suka sance suna aikatawa wannan wani babi ne mai zaman kansa shi ake cewa tauhidul asma was sifat tauhidi ya kasu kashi nawa kashi uku akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma was sifat menene tauhidul rububiyya ka kadaita Allah a ayyukansa aikin da Allah kare ke yi to ka yadda ba mai yin aikin sai Allah wa ke da haihuwa to ka yadda banda Allah ba mai yin wannan in aka ce ga wani shehu shi ma yana ba da haihuwa in an rasa haihuwa a je sa ko ga wani boka ko malamin tsubbu yana ba da haihuwa in an rasa haihuwa a je sa ka yadda ka zama ƙwarya-ƙwaryan mushriki tauhidi ka na rububiyya ya samu tangarda wa ke kawo ruwan sama Allah wake gafara Allah wake azurtawa Allah dole kai da ayyukan da Allah ne ke yin su shi kadai ba mai yin wannan aikin sai Allah idan baka yi da wannan ba to tauhidin kana rububiyya ya samu tangarda akwai tauhidin uluhiyya menene tauhidin uluhiyya Allah nan da kai da cewa shi kadai ke ruwan sama shi kadai ke bada haihuwa shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke wadatawa shi ke talautawa to kuma ka yadda shi kadai zaka bautawa ba za ka hada shi da kowa a wajen bauta ba wannan shi ake cewa me tauhidul uluhiyya daga nan sai Tauhidin asma wa sifat ka kira Allah da sunan da ya kira kanshi ko annabin sai ya kira shi da shi ka siffanta Allah da siffar da ya siffanta kansa da ita ko annabin sai siffanta shi da ita wannan shi ake cewa tauhidul asma wa sifat ɗan bid'a ba su yadda da wannan kashe-kashen tauhidin ba duk inda yan bid'a suke ba su yadda da wannan ba kun san dalili in ka yadda da wannan kashe-kashen tauhidin to shirka cikin za zaka tona mata asiri asirinta zai bayyana dan ta hanya ɗaya uku nan ne za ta shigo ko ta shigo cikin ayyukan Allah wani matsayaci ya ce shi ma yana yi ko ta shigo wajen ibada wani criminal ya ce shi ma za a bauta mashi ko wani ya dauki sunan Allah ko siffa Allah ya ba kansa kaga cikin sauki zaka gane cewa wannan ya shigo da shirka cikin addini shi yasa ba su yadda ba wai mai hujjar su wai ba su gani a Qur'ani ba akwai wani babban malami a Najeriya mai takama da Qur'ani amma wai shi ya karanta Qur'ani daga barakar hannasi bai ga inda aka yi maganan kashe-kashen tauhidi wayannan ba bai ga inda aka faɗi wani tauhidin rububiyya ko wani uluhiyya ko asma'u wa sifat ba nace to ai ba mamaki da ratsa Qur'ani tun daga bakar hannasi baka ga tauhidan nan guda uku ba ai akwai wanda shi ma ya ratsa Kano tun daga Hotoro A وما an ce akwai wanda ya ratsa Kano tun daga Hotoro har Janguza amma bai ga mota ba amma an bashi uzuri Kusa uzurin da aka bashi aka ce ba mamaki dama ai hankali ke gani ba ido ba to tunda hankali ke gani ba ido ba me abun mamaki idan ya ratsa Kano har ya fita bai ga mota ba tunda hankali ke gani ba ido ba me abun mamaki idan ka ratsa Qur'ani daga bakar hannasi baka ga tauhidan nan guda uku ba yanzu adana ma ya karanta mana aya a ayar guda daya Allah ya hada tauhidan guda uku Allah ya ce rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma wane ne rabbus samawati ubangijin samai sifar waye wannan waye rabbul ardi waye rabbu ma bainahuma wannan shi ake cewa tauhidin rububiyya rabbus samawati wal ardi wa ma rabb rububiyya sai aka ce fa'buduhu ka bauta masa shi kadai wasabir li ibadatihi kuma ka cije ka jajirce wajen bautar zakar ka hada shi da kowa wannan shine tauhidin me uluhiyya sai Allah ya ce hal ta'lamu lahu samiya ka taba jin mai sunan shi tauhidin asma wa sifat a cikin aya daya amma aka rama kalla ya danno da gudu daga farkon Qur'ani ya ratsa har karshe bai gari ba to bar ma wannan magana bari ba ku simple formula kun san shi sai ake cewa malaman sunna kar ku saurare mu ce zakin bakin tsiyare ne da su yanzu nan za su rikita maka hankali ba bakinmu ne yake da zaƙi ba ayar ce take da zaƙi ba bakinmu ne yake da zaƙi ba hadisin ne qur'ani dalla-dalla yake idan ka bude ƙur'ani wace sura za ka fara cin karo da ita suratul fatiha karanto mana ayoyin farko surar farko aha aha now aha full stop full stop full stop ba musu da aya da daya Dukkan yabo ya tabbata ga Allah, Rabbul Alamina, Ubangijin dukkan halitta, Rabbul Alamina, rububiya. Babu aya ta gaba. Wane ne arrahman Wane ne arrahim Sunan wa? Karanta aya ta gaba. Waye maliki yawmiddin? mamallaki ranar hisabi sifar waye wannan asma wa sifat to karanta aya ta gaba kai kadai zamu bauta wa ya Allah ba zamu yadda mu hada ka da kowa ba tauhidin uluhiyya ashe qur'ani ma tun page 1 <laughs> tun page Ya yi magana akan uluhiya da me da rububiya da me da asma'u sifat da kace ka ratsa baka gani ba mun baka uzuri hankali ke gani to Allah ran ma tsallake Qur'anin gaba ɗaya je wace ce sura ta ƙarshe a Qur'ani Aha. Aha. full stop ba mu da ɗaya wane ne rabbin nas rububiya to mu je aya ta gaba sifar waye ne mamallakin mutane asma wa sifat aya ta gaba abun bautar mutane shi kadai tauhidin algafarta mana Allah ya kada sani wannan misali ne kawai na baku ayoyi sun fi shurin masaki a Qur'ani mai gima. in zamu ci gaba da zakulo wayannan ayoyin har mu kai gobe ba za mu iya gamawa ba abin da ya yasa ba su yadda ba dalili guda ɗaya ne shine da ka gane wayannan kashe-kashen tauhidan ta ko ina aka bullo maka da shirka za ka gane ta amma in baka gane wannan ba to yanzu nan za a maka durmukel ko da sunan wani karama wane ne wane ne ya jeho dumbujan dabino daga ƙasar masar dabinon ya fada ƙasar sham daga nan sai wane ne wane ne sai aka haɗa ka da rudu ɗan izala jahilai ne ba su da ilimin zahiri da baɗi ne ba san ilimin milladunni ba shi ilimin zahiri da baɗi ne kaman gyaɗa 'ya'yan na ciki ganyen na waje zahirun da baɗinu kamar madubi in ka tsaya gaban shi ga wani ciki ga wani waje zahirin da baɗinin kamar raƙumi to na ji madubi na tsaya ga wani ciki ga wani waje zahirin wa baɗinin to sai aka mai kuma daga gara. me ake so a koya mu <laughs> daga nan sai aka yi kaka Allah ka gafarta mana to tauhidin asma wa sifat anan Allah ya ce walillahi al-asmaul husna bari ku ji ka'idojin ku rike ka'ida ta farko dole ka yadda anna lillahi asma'an husna Allah yana da sunaye masu kyau kuma dukkan sunayensa masu kyau ne dole ka imani da wannan a ranka an gane wannan ɗaya kenan sunayen Allah nan banda shi Allah babu wanda ya san adadin su domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a da yake da daddare yake cewa ya Allah ina neman tsari ta hanyar sunayenka waɗanda ka saukarwa wasu daga cikin annabawanka ko ka saukar a cikin wani littafi cikin littattafanka ƙarshe ce a wista tarta bihi fi ilmin gaibi inda ko ma sunanka da kake banta da shi a ilminka na gaibi baka faɗa wa kowa a duniya ba annabawa da mala'iku ma duka ba sani ba kai kaɗai ka san su to har da waɗannan sunayen ya Allah kenan wannan yana nuna cewa sunayen Allah akwai waɗanda annabawa ma Allah bai sanar da su ba manzanni ma bai sanar da su ba shi kadai ya sani amma dai sunayen dawaye na Allah ne to ka yadda cewa dukkan sunan nan na Allah ka yadda da shi kuma ka yadda mai kyau ne an gane wannan ka'ida ta gaba asma'ullahi ta'ala tauqifiyya sunayen Allah ba a haduwa a rada wa Allah suna sai idan Allah ne ya rada wa kansa ko annabi ya kira Allah da wannan sunan malamai ba za su haru su mitin in an gama taro a bidda communique su ce mun rada wa Allah sabon suna yanzu sunan Allah kaza ba a sai idan Allah ne a Qur'ani ya faɗi suna ya ce wannan sunan shi ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ba hadisi mai rauni ba hadisi dan matsala ce ta aqida hadisi ingantacce garari a garau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani suna yace sunan Allah ne banda wannan ba dama wani ya kirkiro ba sai ba ko an gane wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya zo a sahihul bukhari da ma sauran littattafai inna lillahi lalle Allah madaukin sarki yana da sunaye guda 99 tis'an wa tis'ina isma a wata ruwaya aka ce mi'atun illa wahida guda 100 ɗaya babu 100 ɗaya babu ya zama nawa kenan 99 man ahsaha dakhala aljanna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye guda 99 zai shiga aljanna amma a ruwayan bukhari ruwayar da ta inganta ba a kirga sunayen ba an dai ce yana da sunaye guda nawa 99 to ya za ya gano sunayen kenan ya rage ga malamai su bincike a Qur'ani mai girma da hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu su iya tattaro wayannan sunaye amma an samu ruwayar Tirmidhi ita riwayar Tirmidhi ƙarin shi bai zama ingantacce ba amma a ruwaya turmuzi an kirgo sunayen guda nawa guda 99 wasu malamai suka ce to koda an samu tangarda wajen ingancin ruwayar yan hutar da mu aiki da tunda hadisi aka samu sai suka riko da wayannan sunaye guda nawa 99 aka ci gaba da aiki da su ina fata an fahimci wannan wasu malamai kuma suka ɗebo waɗannan sunaye suka bi sunaye guda 99 suka tantance waɗanda suka tabbata a Qur'ani mai girma da waɗanda suka tabbata a sunna waɗanda kuma suka yi bincike ba su gama gano inda suka tabbata a Qur'ani ko a sunna ba idan akwai wasu sunayen da ba sa cikin waɗannan da sun tabbata a Qur'ani ko sun tabbata a sunna sai suka rairayo su sai suka hada da waɗannan sai suka ce to an samu sunaye guda tara amma dai a matsayin ka na musulmi dole ka yadda Allah yana da sunaye guda 99 ba su kada ne sunayen Allah ba su sunaye ne na musamman kaman kace sarki ya ware dokuna guda 100 domin hawan sallah to ai tana yiwa dai zama ba wayannan dokuna guda 100 ne kadai dokunan sa ba tana yiwa akwai wasu amma ba na me ba ba na hawan sallah ba waɗannan guda 100 sune waɗanda mai martaba ya ware saboda hawan sallah an gane wannan ana rama waɗannan sunaye da ke cikin ruwayar Tirmidhi

البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الخالق الباسط الخافض الرافع المعز المحيي السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المحيط الواسع الودود الحكيم المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الله اكبر الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الوالد الماجد الواحد الاحد الصمد القادم المبتدئ المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن ذو الجلال والإكرام النور الهادي البديع الباقي وارث الرشيد الصبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر mun samu sunaye guda nawa guda tara. su ne waɗanda suka zo a ruwayar mai tirmizi duk da na yi muku magana a kan matsayin ruwayar idan kana karanta ƙur'ani mai girma za ka ga irin waɗannan sunaye waɗanda wasu sun faɗo a cikin waɗannan sunayen da aka karanta a halin yanzu Allah ya ce huwa Allahu lazi la ilaha mun samu Allahu mun samu Ar-Rahmanu mun samu Ar-Rahim to mu je gaba huwa aha amma yushrikun mun samu al-malik mun samu al-quddus mun samu as-salam mun samu al-mu'min mun samu al-muhaimin mun samu al-jabbar mun samu al-mutakabbir mun samu al-aziz ƙara gaba yusabbihu yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul huwa Allahul khaliqu mun samu me al-khaliq al-bari'u al-musawwiru sai aka ce lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi samawati wal ardi sai aka ce huwal azizu bayan wannan fa al-hakimu wayannan duka sunaye menene Sunaye Allah madaukakin sarki ne an gane wannan wani wurin za ka kara samu Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي ga wani sunan da bai cikin wacce ruwaya ta Tirmidhi amma ingantaccen sunan Allah ne saboda ƙur'ani mai girma gaishe iqra wa rabbuka Al'akaram, akram ubangijin ka ne wa Al'akaram. wane ne ya ce al'akaram sunan Allah ne Allah da kansa ya ce al'akaram sunansa ne Shi ne wa rabuka al’akaram duk da cewa al'akaram ɗin bai fado cikin waccan ruwaya ta Imam Turmuzi ba kama an rabu. suna ne da Allah ya zo da yawa wurare barkatai a ƙurani mai girma da ba za su iya karantuwa ba amma shi ma yana cikin sunayen da ba su fado a cikin waccan ruwaya ta Turmuzi ba abin da nake so mu fahimta shine sunayen Allah ba a to su daga kwakwalwa sai dai daga Qur'ani ko sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sani ba ko an gane wannan to ina gizo yake saka Sifofin ubangiji idan Allah ya siffanta kansa da siffa to kai da kai siffar Allah shi karka tsaya kana wani da barbaru waye sifar ta kansa Allah to sifar waye sifar Allah shi bari fari magana ko daya sai gobe muna da lokaci sai mu dan baje koli haka Allah ya siffanta kansa da istiwa'i cewa ya daidaita a sama al'arshi haka ne Allah ya faɗi ya daidaita a saman al'arshi ba a sura ɗaya ba ba a biyu ba ba a uku ba ba a hudu ba alaramma fara mana da suratul a'rafi Allah ya ce ya daidaita a saman al'arshi inna rabbakum Allahu allazi inna rabbakum Allahu الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم واستوى على العرش أها يغشي الليل النهار يطلبه حديثا يا إسا سورة الأعراف كده da aka ce sun masawa alal sai aka ce yugushin lelan nahara ya dalbuhu hasisa to tsallaka ka dawo suratu yunusa inna rabbakumullahu السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأن sai يدبر yudabbiru يدبر الأمر yudabbiru al-amra wa min shafi'in to ya isa annan ma yace ya daidaita a sama al’arshi, can da ya fada sai yace yugushin laila nan da ya fada sai ce yudabbiru al-amra to da wasu rutul radi Allahu allazi rafa'a samawati Allahu allazi 'ala nan ma yace ya daidaita akan me al-arshi to dawo suratu daha Allahu ko mara ga farkon sura Aha ga alama ka zo nan ma ya ce arrahamanu alal arshi istawa to ban nan je ka suratul furqan wa huwa allazi allazi khalaqa as-samawati Sai ce قرنا an في ستة أيام ثم nan ma sun mastawa alal arsh a wace sura a cikin suratul furqan to tsallaka daga cikin suratul furqan je ka suratul hadidi kamin ma ka je can dawo mana suratul sajada dawo mana suratul sajada alif lam mim ba mu sajada farkon sura <laughs> eh ya yi gangaren الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون نعم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. تو يا إسا تو تلقى حديري.

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فول ستوب duka wannan sifofin Allah ya ce ya daidaita a saman mai abin da aka dora maka kawai ka yadda kai kai imani tunda Allah ne ya faɗa kada to na ji ya daidaita saman al'arshi to wani irin daidaito yayi ya har da kafa ne ko ya kishin gida ko kana muttaki'a ka ji dan wuta waye yake ga wannan tambaya wani ya zira tambaya Imam Malik to sun masawa alal arshi to yaya daidaita Imam Malik kalle shi ce al istiwa'u ma'lum a larabci an ce daidaita duk mai jin larabci ya san me yake nufi wal kaifu majhul amma yaya ya dogaran yaya yake gidan? Allah bai gaya wa kowa ba saboda haka ba wanda ya sani wal imanu bihi wajibun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 akwai muhimman baki da suka kawo mana ziyara muna maraba da zuwa Alhaji Kabiru Kamba ina Alhaji Kabiru Kamba <laughs> a takbir Allah ya kara albarka wa rayuwa manya manyan dakarun sunna kenan da suke ta dauki ba dadi da arzikin da Allah ya ba su ga sunnar manzon Allah ta ci gaba akwai Alhaji Sani Dododo wani babban mai wa'azi ne haka amma sai shige cikin yan siyasa sai boya amma mu da muke zuwa jihar Kebbi mun san me Allah ya aje a wurin akwai Alhaji Garba Madugo ina Alhaji Garba a takbir wayannan manyan manyan dattawan sunna kenan Allah ya kara musu albarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi